wata rana da mun ka tahe wurin kukuwa za mu gana mu da saboda su alasa su yawo ya su hannun giwa ba su da rai aiko hannun giwa bai da rai ko shi kenan sai mun ka je gaba da masu babu kukuwa sai mun ka iske ana dambe mm-hmm. alabar rago <laughs> a kano 'a alabar rago ne da can lagos oh, muka hita babu kokowa sai ma an ka ce dan beta kai eh. kuma ba mu da kodala sai ni ce ba da masu alasar kai da adda girma da ɗanka nan ƙarhi eh. ka shiga don gama samu samu guzuri wadda masu ya tana yi ya <laughs> ce to wanga damtse duk wanda ka buga ma shi bai tashi mm. shi kuma ya ga hannun mugunta eh bada ba su ce to in ta yin haɗa ma babban su na zo na ce ma mai naɗa hannu ga ɗan dambe na can ga ɗan dambe na can a abin ga ina sa a naɗe mai hannu eh. muna son shi dambe ya ce ya iya ni ce a'a <laughs> kada haka mutum da girma haka ka ce hayya ya iya shi kenan in gaya maka sai sai aka zo aka naɗe badama sai hannu ya tuɓike da ya tuɓike ya zaka shi kenan sai aka zo badama sai na rantsi da Allah shina ta abin nan irin na na jijjiga eh na jijjiga hannu wanda ake eh. jijjiga hannu hakan nan shikenan aka zo mutane na hilin nan mm. aka zo aka kere ni aka ce ana shi kishina da ƙarfi mu yi caca mm. in mun ci kaza muka ba ku mm. ni ce shamfiyan na na dambe niger shi na a shamfiyan niger sun ka ce hogan ka sa mu hasara fa ta <laughs> ce hasara wa <laughs> <laughs> shikenan lokacin da da ba da masu ya zo ɗauko kuɗi ah, na dambe da rantse da allah umaru eh. ya kwaso wani wani ana ce mai ɗan gwada ba yan eh. gaya ma da da na ga da masu shi na position irin ta boku sai ka eh. shi kuma wancan ya yi ma hannu hakan ga eh yi ma hannu eh, ka ga wanda suka yi da hannu eh. ni ban san wanda aka yi ba ban san wanda an kai ba ko da ya samu gunnan sai ya samu wanda ma sai daidai wurin ga kan ijiya eh. wajen kan ijiya subhanallah ina bar masa ko girgiza bai ba hmm? ko motsi amma wuri ya ƙabe ya sunnule da can nace bar ma sai rike shi in bai riba eh, riƙe shi kai mai hoshin albasa sai ba da ba sai jiya eh. ya kame keshi da ya kame keshi albitir na ca ba a riƙo ba a riko da ba sai an karan kulliyan mulle shi nan da dan kunya eh. sai saka ta dagar dagar sai gashi kwance zamne yawwa sai albitir ya ce riko yayye ba ta yi ba mm. yan caca sun ka ce ko ka ba shi kayi ko mu ci ubanka daga mai hannu ko mu ci uwarka eh. sai ya daga ma da sai ya daga ma da wasu hannu sai ya daga ma da wasu hannu yawa la ilaha illallah an samu kudi ka zo ka ga wani aka kuɗi yan wazo biya ita ta abba sa'an nan eh. yan wazo biya ta kai akai ta kai akai sai da 'yan murtala da 'yan goma nan eh. sai da mun ka cika abin ga leda na zakare na lisa ho ga na gyara su eh. yanzu da na zaka wurin gyara ijiya bari ba su taro eh. na ce tun da bai gani bari ya laƙe wasu kana ji kana ji nace tun da mai gani bari in laƙe wasu sai na ɗauke ɗan wazo biyar a goma sha ɗai sai na ɓoye eh, sai ƙasa can ƙasa sai na tasu can ƙasa yanzu da bada sai zaka ya cewa ni ka shiryo kuɗi ni ce na shiryo eh. me an ka samu ni ce a ban kiran ya ba gyara su daina ne sai ya amsa ya ce mini duk ina yan wazo biyar ga son kai <laughs> ya ce mutum guda ya ni goma nice ce ba da ma sai nice ka gane su bakin suna bakin suna ka dai san dai mutum bai yawan wanga aiki a tai a ɗebi abi ne daɗi ba daɗi shi da a da ma sai da ya zaka ya ce shi masu sun je cin abinci ne ya ce shi wallahi sai ya caje ni ni ce ba da masu ni za ka caji ni ya ce ya ce in dibe wa da ijiya ta take yawwa ike nan ni ce to caza ni daga hannuwa ya ma kuɗin ga ya yi dos ni ce dama aje suna ni har zuwa gaba yana <laughs> ji wadda wasu ya ce ya hiddo su da ya hiddo na ce shin ba ka hiddo ba akwai wata magana shi kenan sai sai mun ka to wurin sallan magariba yan najeriya sun ka ce malam mai da la'in ba musalla ta yi ana ikama an tadda ikama ya zo ture ne ce barawo na bai ba ku sallah <laughs> kana ji ko ni ko da yi mai haka ne ce kwanan gana an ka ko shawo ka haika ingera don ka ce eh. don ka ce ya ce ƙarya haka lahiya ta lau eh. ni ce hauka shi kai ai ni ce bari ku gani shi dai an bai sallah eh. nan na samu kaina to sai ta eh dole ya ta bar mu kuma bai yi sallan ba bai yi ba sai suka yadda suka ce eh. ba su yarda mun kai da nan mun kai mun kai ikama mun ka ƙara tasa wata ikama eh. mun kai sallah amma ka to kuma wallahi kuɗin na wajen mu bakwai eh. sai da sun ka kama hallume iya Allah mu duka duk shi ya biya mu a abinci eh duk shi ya biya mana amma yace ka ka san da barawo ne <laughs>